Yo, yo. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma talatin ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi waiwaye ne akan cutar basir. sauraron mu a wannan makon muna waiwaye ne kan shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan mai karewa ta 2021. Za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da likita a kan cutar basir. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan wannan cuta da ta mutane da yawa. sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu fara da tattaunawar wakiliyar muryar Amurka Binta Ibrahim da Dr. Tasiu Ibrahim. A yau muna tare ne da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. likitawarka da zuwa zauren namu. da hajji aminta Idan aka ce basar kalma ce wacce mutane da yawa sun san ya danganta dai da irin abin da kake gani a matsayin basar. a yau likitan namu zai mana fassara a game da menene basir menene ciwon da kuma matakan da ya kamata mutum ya dauka domin magance shi likita idan na ce basar shin kimiyya ta san da ciwon hakika kimiyya ta san da larurar basir da kuma matsalar da ke tattare da larurar basir iyakaci kimiyya ta takaita fadadar da shi kamar misali malam bahaushe kan iya ba ma'ana basir domin da yawa mukan tsinkayi masu maganin gargajiya in suna talla in sun dora ansakuwarsu a saman mota za su iya cewa yawan kasala matsalar basir ne wanda yawan kasala takan iya zama matsalar rashin jini ne wadatacce ga mutum ba basir ba za su iya cewa in kana yawan jin kaza da kaza da kaza da kaza matsalar basir ne wanda ba lalle ya zama haka ba a fassarar mu na kimiyya a kimiyyance ko a likitance matsalar basir ta ta'allaka da larura da kan shafi dubura wanda kuma a cikin laruran da kan shafi dubura su ma suna da yawa misali akwai tsuro da wasu suke da shi yawanci gefen kafar duburan inda wani lokaci yakan zama kurji haka ya ja ruwa ya saki ruwan ya fashe wani lokaci ya ƙara rufewa in sun sha magunguna su yi fama da shi lokaci mai tsawo yana maimaituwa haka tsawon shekaru wanda wannan muna kiran shi ah, anorectal fistula wanda a kimiyyance ba mu ba shi fassara ta hakika da cewa matsalar basir ne akwai wanda suke da a daidai duburan shi ma suna da yankewa zai zama tsagu ne a duk sanda za su je bayan gida za ma su shiga fargabar zuwa bayan gidan saboda tsananin azabar ciwo da suke samu a yanayin da in sun je yin wannan bayan gidan wannan tsagewa ne na ita dubura anal fisho muke kiran shi a kimiyyance ba ma ba shi fassarar cewa wannan matsala ta basir to amma a likitance ko a kimiyyance abinda muke kira da shi ne matsalar basir shine wani kumburi ko tsiro da akan samu a dubura wannan tsiro ko kumburi zai iya kasancewa ya fito waje shi muke kira external hemorrhoid ma'ana yana leƙowa waje ana iya jin shi a zaman kullutu ko kuma yana daga ciki ana kiran shi internal hemorrhoid wanda hakan kan iya samar da rashin jin daɗi a wannan dubura tun daga ƙarancin mataki shine abinda muke cewa discomfort ma'ana rashin jin daɗi har zuwa shaharar matsala tsanantar zubar jini wanda misalin wannan eh, rashin jin daɗi shine mutum ya rika jin maikon majina na taro mai a wannan dubura sai yana ko yawan tsarki kaikayi na biyowa lokaci-lokaci yana susa yana gogewa misali wannan shine karamin al'amari yakan kai ga lamari ya shahara da zai rika samar da tsanantar zubar jini ko kuma wannan kumburi ya rike ya cushe da ciwo ya zama ba a iya ma tafiya ana kwance ba a iya bayan gida mm. shine abin da muke kira thrombosed hemorrhoid ma'ana wannan ya zama ya kulle ya zama baya ma iya komawa wanda hakan yakan zama har sai an zo asibiti asibiti to wannan tsuro da kan fito ko yakan wanzu domin ba wai sabon abu ne shi dama bisa halittar dan adam wannan wuri na dubura Allah ya yi shi da wasu jijiyoyin jini wanda su muke kira hemorrhoidal vessels wanda waɗannan jijiyoyin jini halitta ne kowane ɗan adam mutum da Allah ya halitta yana da su kuma suna da matukar tasiri saboda yanayi ne na wurin da mutum ya kamata zai iya zama da sensitivity din su ma'ana jin me yake faruwa ko wajen fitar bayan gida da sauransu don haka Allah ya yi su to amma in suka samu kumburi na jini da yake shigo musu shi muke kira engagement ko kuma suka saki suna bullukowa waje to matsalar basir ta samu kenan shi muke kira hemorrhoid wanda hakan yakan sa inda suke za su iya kwantalewa lokaci mai sauki ya zama cewa suna zubar da jini bayan suna danganta wasu sana'a irin ta zama musamman filar direba ko kuma tela ko kuma wanda zai iya zama na awanni a wuri daya da cewa ba a raba shi da ciwon basir akwai gaskiya wannan al'amari lallai akwai abubuwa da dama da sukan tasirantar da wannan matsala ta basir kuma kamar yadda mutane kan dora sana'a ko jituwa ko wanzuwa a zama yana da tasiri a samar da wannan matsala ta basir ba zama kaɗai ba akwai wasu abubuwa da sukan wanzu a rayuwa wasu na wucin gadi ne ah, kamar misali wasu masu juna biyu yanayi na juna biyu mace mai ciki mm. takan samu matsalar basir wanda bayan ta haihu abun yakan yi sauki ko kuma ma ya kwaranye gaba daya domin nauyin ɗa da ciki da kan zo ya danno mata a wannan yanayi yakan samar mata da wannan matsala ta basir domin jijiyoyin jinin nan a takura saki mm. jini baya komawa to kamar yadda wanda yake jididin yana a zaune ne shi ma abinda muke kira venus return zuwa ga zuciya jini baya samun wadatar komawa sosai zuwa ga zuciya a sake aiko da shi saboda wannan yanayi na zama ba ma zama kaɗai ba akwai yanayi na zama a irin bayukanmu na zamani na yanzu eh, wanda muke kira water closet in muka lura suna da wani gurami haka wanda wannan gurami mutum zai zauna tsakiya sai ya zama su kuma wannan zagayen ya danna cinyoyin mutum danna cinyoyin nan shi muke kira tourniquet effect kamar ka ɗaure mutum ne a wannan yanayi wannan cycle wannan zagaye da aka ɗaure sai ya zama bunnukowar wannan eh, dubura ya karu sabida wannan zagaye na matsugunni irin na zamani kuma musamman a zamanance bisa al'ada wani zai zauna a bayi ya dauki lokaci yana latsa waya wani ma kuma yana karatu a wannan yanayi to yakan tasirantar da wannan matsala ta basir saboda haka dai zama yana da eh, matukar tasiri ya ubangiji sarkin baiwa ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin suma amin amin amin suma amin masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga binta da ci gaban tattaunawar To shi basa dinnan kashi-kashi ne? Na yi bayani na ce ko a takaitan shi akwai wanda muke kira internal hemorrhoids daga ciki baya bullukowa yana daga ciki amma yana samar da wannan matsala zai iya kaiwa har ga zubar jini eh, wannan kumburi na su waɗannan jijiyoyi sannan akwai mai bullukowa waje wanda shi muke kira external hemorrhoids sannan akwai dalilai ɗin bambanci bisa dalilan da sukan shaharantar da shi eh, duk wanda ko wajen yanayi na bayan gida ɗin yakan zama sai an ta kugi ana nishi masu irin nishi wajen yin bayan gida sun fi tasirantuwa da su samu wannan matsala ta basin ko bahaushe ma ya ce ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa mm. ma'ana hasken da ke kai shine duk sanda mutum ya ji ya takura ko yana da bukatar zuwa bayan gida kuma yana a yanayi da zai je bayan gidan kanshi mm. to ya kamata ya kokari ya je domin ajiye bayan gidan zai sa shi eh, dubura ke ta turniki ke ta turnikin kokarin turowa yana rikewa tana kokarin turowa wanda hakan zai iya samar da matsala ga waɗannan jijiyoyin jini na basir kuma zai iya asasa wannan matsala. ya fi tasirantuwa kuma ga mutanen da suke da karsashi shi ma kamar na jiki sosai shi ma yana da tasiri sannan yanayi na ciman abinci shi ma yana da tasiri akan samuwar yanayi na eh, basir eh, nau'in abinci da muke kira low fiber diet ma'ana abinci da ba shi da karsashin dusa ko ganyaye haka ya fi samar da matsala na basir na haka abinci irin namu na zamani na kayan kwalama sun fi samar da matsalar basir wanda wani jididin zai koma sai dai abin sha shi dai ya sha ruwa ya sha ruwa lemun kwalba ne lemun gwangwani lemun roba lemun kaza su ake sha to wanda ya jibinci irin waɗannan kayayyaki na kwalama bayan gidan shi zai zama baya kauri da zai rika fitowa a sauki to in ya je zai rika nishi to wannan nishi lallai zai tasirantar da ah, matsalar basir akwai ah, larura na rashin lafiya masu yawan ah, tari ko kuma masu ciwon zuciya duka duk za su samu irin wannan matsala da za ta samar da masu ciwon hanta Eh, za su samu matsalar da za ta samu musu da wannan larura ta matsalar basir. To shi basir yana iya kawo larurar kumburin ciki akai-akai inda mutum zai dinga fitar da eh, iska. Eh, abin da mutane ke dorawa a tunanin a'a in kana yawan samun kumburin ciki hmm. a matsalar basir ne a'a sai dai wannan matsalar ta samun hakan ta zama ta assasa matsalar basir din ba basir din ne ya assaso ta ba ma'ana hannun agogon daga kumburin ciki ne zai tafi ga basir ba basir zuwa a kumburin ciki ba sai dai in dama akwai kamar matsaloli da na bayyana kamar misali ciwon hanta wanda shi ma yakan iya samar da waccan matsala ta basir rashin miƙewa yawan gudawa a yanayin da mutum ke yawan gudawa sannan shi basir kuma ya fi ga masu hannu da shuni yana daga cikin cututtukan da muke alakantawa da haya socio-economic status ma'ana masu hannu da shuni sun fi damar shan kayan kwalama da cima irin wancan na refined food a an tashi da safe custard za a sha da daddare shawarma za a ci ko wani burger ne ko wani abun nan an ajiye a fridge akwai kayan sha su grade da sauransu to irin waɗannan ɗabi'a waɗannan sun fi damar ya zama basu su karsashin motsa jiki da sauransu so sun fi samun wannan matsala to kamar yadda kai bayani cewa yanayin abincin da muke ci yana da gudunmawar da yake bada wurin assasa shi wannan lalura ta basa mm. wani irin abinci kake gani ya kamata a ce mun mai da hankali akai a halin yanzu domin ganin mun gujewa larurar nan to a hakika a kodayaushe abin da mukan ce shi ne ya zama mutane na sirka abincinsu da ganye ganye yana da matukar tasiri inda mutane eh, sun san tasirin ganye a cima ga lafiya to lalle da mutum ba zai daba a kullum a kowane cima zai zama eh, akwai ganye wato <laughs> abin dariya ajabinta akwai kwanakin baya wani karamin bidiyo da ya ta zagaye rukunin wasu larabawa ne suke zaune ake nuna su suna ta yagar nama haka suna ci wani ya sharhi a ƙasa ya ce ku likitoci da kuke ta kira uh, wai mu ci ganye mu ci ganye to mu ku a aljanna wannan muke so ku Allah ya bar ku da ganye abun uh, ya ba da sha'awa matuƙa to amma hakika duk da a daɗin baki lalle nama ya fi daɗi to amma hakika a lafiya ganye ya fi tasirantuwa kuma wancan barkwanci ba zai hana mu kira ga mutane cewa lalle su jibinci cin ganye ba eh, sannan da haka aka zaburar koda ga masu shi irin in an sha lemu wannan toton lemun ana so a ci shi ya zama cewa mutane suna cin totan ba kawai su tsotsa ruwan su yadda totan ba yana da matukar fa'ida bayan wannan ana so irin su eh, dafaffen masara din nan ko gasasshen masara kin ga ana ci tare da disan ne irin wannan yana cima ne masu kyau ba kamar yadda za a raja a sai dai abu da aka kalkale mm. eh to waɗannan ma sai an sirka an abin nan an jinga to duk wannan ba shi da tasiri lafiya ga jiki eh da za a ɗauki masarar kawai a tsaftace ta a cire tsakuyoyi a wanke ta mm. a yi datsar ta mm. a yi tuwon datsar to ya fi ga lafiyar ɗan adam shi ma irin na ƙauye da za a yi kwaɗan ganye da sauransu duk sun fi ga abin nan wake da za a ci ba tare da an surfa shi ba domin in mutum ya ci a ah, ai na ci alale ko na ci kosai yawanci surfaffen wake ne eh, ba kaman ainihin waken da za a ci a jumɓiri haka ba wanda eh, da komai nashi ake ci eh, wannan to lallai sun fi lafiya sakwai akwai kuma magana da ake yi na cewa shi ba su dinna idan ya ta'azzara a jiki yana iya shafar zamantakewar ma'aurata wato auratayya na samun matsala ta inda yake rage karfin shi namijin haka akwai gaskiya wannan wannan mutane kan dora shi ne saboda wata fata na ko su sai da magani ko kuma wani tunani irin nasu amma abin da yakan faru shine ga wanda ke fama da zafi a duburar shi ba zai samu karsashin karfin jin yana bukatar ya nishaɗantu ba ko kuma yana fama da ƙaiƙayi ko kuma wurin ma ya kumburo mai ya abin nan ko yana fama da yawan zuwa bai in banda wancan matsala da zai kautar da shi domin shi eh, nishadantuwa na karsashuwa yana bukatar kwanciyar hankali da lafiya to matukar akwai rashin lafiya da ya da shi abu ne da zai zama jididin na koda yaushe in ba an kula da shi ba yana damun mutum to yakan iya rage mai shauki na bisa matsalar cewa ya koma ya mai da hankali akan wani namari na rayuwa amma ba wai dan ya shafi karfin shi ɗa namijin kankin kanshi ba wannan eh, saci faɗi ne kawai to kuma akwai maganar da wa'in suke da shi ciwon ko kuma cutar basir din da kuma cutar daji cewa idan ya kamari ana iya kiran sama kamar cutar daji ah. sa ma har ba su sukan cewa mai cutar ba basar kama ya je asibiti ba ta son wuka lalle wannan ah, rashin sani ne ita cutar daji cuta ce a kodayaushe mai zaman kanta daji takan shafi duk bangarorin jiki akwai daji da kan shafi kwakwalwa akwai daji da kan shafi eh, nonon mace akwai daji da kan shafi mahaifa akwai daji da kan harbi hanji akwai daji a kunhu ga masu shan taba musamman akwai daji a hanta musamman ga masu shan giya da sauransu a dubura akan samu tsoro na daban ba wannan ba amma wannan basir ba daji ba ne kuma ba shi da alaka da daji sannan eh, in ba dalilin dajin ya zo zaman kanshi ba shi ba shi ke rikida wai ya koma daji ba wannan magana ba haka take ba ta ake maganinsa maganin basir a likitance farko shawarwari tun daga cimar abinci shawarwari akan yanayin al'ada da ɗabi'a idan mutum zai shiga bayi ya zauna kan sabon tsari na wata closet dinnan ya zauna nan zai ta latsa waya ko zai ta dogon karatu za a bashi shawara ya bari akwai tsari na gudun zama bugu ɗaya ba a miƙar da jiki don haka kila nan gaba motoci da za a yi na zamani domin ana yaushe samun auratayya tsakanin ma'aikatan lafiya da kamfanonin kera motoci za a yi motoci da za ka iya canzawa ka tuka su a tsaye maimakon mutum na a zaune saboda masu sana'ar tuki da masu dogon zango suna tuki da zama za su iya miƙewa duk wannan tsari ne da zai biyo kamar yadda a ofisoshi ake so yanzu ana rika miƙewa lokaci-lokaci ko mutum na aiki bayan waɗannan tsari ƙiba tsarin ya mutum zai rage ƙiba yana daga ciki sannan idan mutum na da wata larura da kan sa shi nishi wajen yin bayan gida duk yana daga cikin abun kulawa mace mai juna biyu wanda basir kan samu a wani yanayi za a ba ta shawara ta yi rajistan awo don a ba ta shawarwarin ya za ta rika gudanar da kwanciyarta da rayuwarta su samu sauki a wannan yanayi na basir bayan nan akwai magunguna da akan bada in ya kai mataki na zubar jini din nan don a dakatar da zubar jinin in ya zama abin da ake cewa kwayoyin cuta sun hau kan shi misali ya zama infected akwai magunguna da za a bada a asibitoci domin waɗannan ƙwayoyin cututtuka su kau in ya zama yana raɗaɗin ciwo akwai magunguna da za a bada na kawar da wannan raɗaɗin ciwo eh, ga masu fama da raɗaɗin ciwo in ya zama ya ki komawa ya za a komar da shi sannan in ya kai matakin da za a yi operation akwai wannan dama da za a yi operation domin a kawar da wannan matsala ta basir saboda haka matsalar basir matsala ce da asibiti sun san da ita asibiti suna da maganinta mataki-mataki bisa tsanani da shaharar da ya kai da kuma bukatar a kai wannan mataki a magani. Likita mun gode. Masha Allah. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga binta da ci gaban tattaunawar. sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu baki ya ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Daji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi da ciwo amin. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu. sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin zauren mu da yau da gobe bangaren girke girke mu na taɓa kalashi. shi. Hajiya Habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su. Hajji Habiba mu muke da shi a wannan zaure yau. To jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan soft din shi na kwai ko kuma a yi mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji kabeji dai wannan ganye da na sani kabeji kuwa da kika sani to hajji habiba dora mana girki mu je to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kan mu amarya laifi mm. ko kuma shi mai gidan ya ce to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba gaskiya fa to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da ma mai gida da iyali na farko abinda da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyanta sai ta samu dan kayan miyanta ɗan tattasai a tarugu da ɗan albasa sannan ta samu kabejinta in ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas mm. dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan wato wannan wake waken shi waken mai kwalle kwallen ba wai green peas na yankawa ba eh, yawa a'a ba shi ba wannan wake waken na koran nan mai dan kwalle kwallo shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dandanan ki idan kika same su wanda ake son ruwar gida ko amarya amarya ta yi ta ɗauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara bane za ta dan yanka shi irin kamar dan fala fala mai faɗi eh, mara kauri mm. idan ta yanka ta zo ta dan turara doyanta ta dafa shi eh, ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando sai ta tsane doyan idan ta tsane doyan ta za ta ɗauko wannan kwan nata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kaɗan to idan ta sa gishiri kaɗan sai ta sa manta a wuta sai ta ɗebi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soya doyanta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya to sai ta ɗauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta ɗauki tattasanta da atarugu da al albasa don shi ba a sa mishi tumatir to idan ta ɗauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blanda ne ta dan gratin dinsa amma kar ta niƙa shi wato ta farfasa su eh, ta dan farfasa shi irin kamar jajjage dai haka ba a sanya laushi sai ta sa abinta ta ɗauko man gyadanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gyaɗanta ko ko man zaitun take da shi abinda dai ya sawwakan mata ta ga shi ya fi mata sarki tana iya amfani da shi don yin wannan miya mm. sai ta soya manta in ya soyu sai ta ɗauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama-sama dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green beans dinta mm. ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsame wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green beans dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya mm. sai ta juya su ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kaɗan haka sannan za ta ɗauko wannan ɗan kayan ɗanɗanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta ɗauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta ɗan juya shi ta ɗan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to a nan uwar gida ta samu wannan miya na sauce ɗinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko a ci doya zalla ko a cita da mai da yaji kin san mm. kowa zaki ga da irin yadda yake so ya tafiyar da al'amuran shi to wannan mun dan samu canji a nan to muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarare mai gida da iyalanta kuma muna fatan insha Allah za su farin ciki da wannan girki in tayi yi musu Hajiya Habiba mun gode sai Allah ya kai mu wani mako masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da abokiyar aiki na da ta ni gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra amina fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo burin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai wasu suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kariri kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun galabaita sun yi nisa likita ne za a yi tallafe su likita ne za a yi rungume su bata ma babu bata rayu kai sakewa suna ga Allah sosai